Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum mu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da sanar da ku cewa wata babbar tawaga da ta kunshi mayyan jami'an gwamnatin kasar Chadi ta kawo wata ziyara aiki a nan Nijar inda ta gana da Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zen maganar duba yadda za a kulli yarjejeniya ta yadda kasar ta Nijar za ta rika sayar da ma kasar Chadi man gazuwal na daga cikin muhimman batutu wanda wannan tawaga ta tattauna da hukumomin kasar ta Nijar ga ƙarin bayanin da zulha gambo ta haɗa muna abin tuni a nan shine a ranar 17 ga wannan watan da muke ciki ministocin da ke kula da man fetur da makamashi na kasashen niger mali burkina faso togo da chadi sun gudanar da wani zaman taron su na magance kalubalen da ake fuskanta a fannin makamashi da samar da wadatancen man fetur tawagar kasar chadi a sahun gaba shugaban rundunonin sojoji na musamman na shugaban kasar da tare da tawagar kasar nijar da ta kunshi ministan man fetur muhammad mustapha barke bako da shugaban rundunonin sojawa na musamman colonel Ibrahim ahmad basharu da kuma shugabannin kamfanin dillancin mai na sony Dukanin dukkaninsu sun yi wannan zaman taro domin ganin yadda za a kula yarjejeniya da za ta ba nijar dama sai dama kasar ta cadi mai na gazuwal matakin da ba shakka ya zo daidai da gurin da kasashen mambobin kungiyar ias suka sa gaba wato karfafa cuɗayyar tattalin arziki tsakaninsu. a ranar jiya kuma prime minister shugaban gwamnatin kasar nan ali muhammad lamin zain ya gana da wata tawaga daga kasar morocco da ke karkashin jagorancin jakadin kasar ta morocco da ke aiki a nan nijar hulɗa tsakanin kasashen guda biyu wato tsakanin kasar morocco da kasar nijar na daga cikin muhimman batutu wanda tawagogin guda biyu suka yi magana a kai a can difa a ranar yau ne aka kammala taron shekara-shekara da kungiyar magajin nan gari na kasan nan amn ta yi an gudanar da wannan taron ne daga buɗe sha ƙarshe ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da harkokin cikin gida general brigade mohamed tumba bubakar daukacin magajin nan garin sun yi amfani da wannan dama domin jaddada ma sabbin magabatan kasan nan cewa za su ci gaba da ba su haɗin kai da goyon baya domin tafiyar da ayyukan da za su fitar da kasar ta Nijar daga cikin mawuyacin halin da tsohuwar gwamnatin Nijar jefa ta a ciki. Ga dai ƙarin bayanin da wakilinmu Abdurrahman Bukari ya aiko muna daga Candifa. a yayin da ya sabko daga jirgi ministan kasa da ke kula da harkokin cikin gida general brigada mohammed da tumba ya samu kyakkyawan tarbo daga hannun gwamnan jihar rifa general brigada ibrahim bagadoma da ke tare da rikiyar sauran magabata na huskar jihar rifa bayan kuma karɓar gaisuwar girmamawa daga wajen jami'an garda national du niger general mohammed da tumba ya kasance a gaban duka merorin niger da ke tafiyar da wani zaman taro a nan difa wannan kuma domin isar musu da sakon shugaban kasa general brigade abdurrahman chani a musamman ma maganar tsaro tare da hanyoyin samu da ci gaban wannan kasa tamu cikin mutumci da kiyaye amfanin juna president abdurrahman chani ya umurce mu mu zo difa mu yi magana da mazan difa bisa harakar tsaro mutuna tare da ka tsaro wannan ba yau an fara ba amma yau sai a gode allah a gani da lalle an yi kokari a tuna baya kaɗan gariruka da dama nan bisa iyaka difa da nigeria duk sun bar garirukansu sun komo wajen difa yana so in ɗauki kamar su barwa yau su barwa an koma gida su ari kukuri su yebi duk mutane sun koma mu ya kawo dalili dan tsaro ya fara tabbata don ya kamata a ba da ƙarhi a yi tsintsiya maɗarminki ɗaya da su jami'an tsaro da mazandifa don dai lalle security wannan ta tabbata sa'an nan insecurity ta tabbata ai kowa yana shaida yau da laka caji wannan wuri ne mai albarka noma ake yi ciki yayin da ya kamata babu abun da ake noma ba za a samu albarkan shi ba bankin noma kuma akwai kihi wannan kowa ya san da shi shi kuma difa dai akwai albarka a ciki yau in tsaro ya tsaya a cikin difa dindindin mun san da jifa mai yiwa ne masarar da za a yi ma cikin laki wannan ta kai hal dosu su su yi amfani har masu aika dosu kenan wannan ne burin da ake so a cima eh, don ka an zo a yi musu magana lalle security a kula da shi yadda ya kamata nasarun nan ba sun yi nisa ne ba suna nan kusa eh, suna nan kusa mun shaida musa su kula ka su bari mutane su zo a yi zamba eh, su kula da lalle security mu ta ƙasa mu ka sani yau yan diba duk harin da muke samu da difa daga waje yake zo a kamun hari wajen kuma ina ne nan da ne wajen su damasak wajen su malamfatori da su baga duk dajin nan buɗe yake 'yan boko haram su zagaya nan su zagaya nan yau shekara har ya goma abu yana nan yanda yake kenan ya kamata kuma su kuma uwanmu na nigeria su yi lissafi su gani da ba abu ne da zai tasiri ba a bar daji haka buɗe babu control babu komi mutane su shiga su hita kenan mu nijar mu muke aikin mu muke aikin su sun ta sun sun sun bar wurin buɗe haka ba wa sai sun zo sun kama kuma su zo fi su da layi a zo a yi aikin da ya kamata a yi iya ya wuce shekara goma in su ba su damu ba mu mun damu zamantakewa zaman alheri ake so zaman kwarai ake so a zo a kama a yi security a wannan safiyar ta yau kamin ya bar difa ministan ƙasa da ke kula da harkokin cikin gida general da brigada mohamed da tumba ya kai gaisuwar girmamawa zuwa ga shefa da kanton na komadugu mai martaba kaisalma muhammadu abba kyari wannan kuma domin bayyana mishi makasudin wannan rangadi nashi a nan cikin lardun difa da kuma isar da gaisuwar shugaban ƙasa general da brigada abdulrahman chani zuwa ga shefa da kanton na komadugu mai martaba kazalma muhammadu abakari game da zancen jan kokari da yake ci gaba da aiwatawa domin samo da kwanciyar hankali a nan cikin lardun difa daga difar musabko jihar da magaram inda ministan noma da kiwo muhammad alhaji usman ke ci gaba da gadin da yake yi a cikin jihar domin samun karin bayani dangane da irin yadda ake gudanar da aikin nan na yima dabbobi huji don inganta koshin lafiyarsu rakiya adamu ta aiko mana da wannan rahoto dangane da matakai na baya-bayan nan da ministan ya ziyarta Bayan gidigir gure da kuma bine, tawagar ta mai girma minista da ke kula da maganar noma da kiwo Alhaji Muhammad Usman da ke tare da rakiyar gwamnan da magaram Kanal isu fulubu da shugaban na majalisar jiha Ahmadu Hassan da sauran magabata sun yada zango a da'ira ta gamu da kyalle. A da'irar gamu kafin ya jagoranci taron gangami, mai girma minista ya ziyarci likitocin da ke gudanar da hudun na dabbobi domin jinjina musu tare da ba su ƙarfin gwiwa game da wannan aiki da suke. A wurin taron gangamin, magajin gari na Kazawai Bukari Jibrilu da sarkin Kazawai Mai Suleiman Mai Dodo sun miƙa godiyarsu ga gwamnati dangance da wannan hudi da ake na kiyaye lafiyar dabbobi ta hana su kamuwa da dukkanin cututtuka. don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa na makiyaya. bayan haka mai girma gwamnan da magarama da shugaba na majalisar jiha da mai girma minista alhaji muhammad usman ya bayan daya sun bayyana makasudin wannan rangadi tare da mika godiyarsu ga al'umma game da kokarin da ake daga nan tawagar ta yi tsinke zuwa kasar kutus musamman ma a fadar kyalle inda nan ma suka maimaita wannan sako ga al'umma a garin kiringin haka maganar ta kasance a dukkan garuruwan da mai girma minista ya kasance al'umma ta bakin magabatansu sun nuna goyon bayansu zuwa ga magabatan kasar nan bisa dokacin ayyukan da suke gudanarwa don samar da cikakken inci ga wannan kasa. a cikin wannan rangadin minista muhammad alhaji usman ya yada zango a zangunan tubawa makiyaya can din ma domin samun cikakken haske dangane da irin yadda ake gudanar da yima dabbobin nasu wannan huji don inganta koshin lafiyarsu musake waiwaya rakiya adamu domin karin bayani a isar su cikin dare a garin yugum mai girma minista da tawagar da ke rufa masa baya sun samu kyakkyawan tarbi taron gangamin ya ba waɗannan magabata dama yin tsokaci ɗaya bayan ɗaya don bayyana a zahiri mahimmancin wannan babbar gayya ta yaƙi da cututtukan da ke adabar dabbobinmu. Kiwo na ɗaya daga cikin gimshikin arzikin wannan ƙasa a cewa mai girma minista Alhaji Muhammad Usman a garin Bubude, Bito da Idayi. A ina mai girma minista da gwamnan da magaram sun yi amfani da wannan dama don gabatar da gaisuwar shugaban ƙasa da taɓo maganar tsaro. da ma maganar ta gidauniyar ƙasa maganar haɗin gwiwa na ƙasashen sahel da magana ta haɗin kai da kyakkyawar alaƙa da ba da labari ga jami'an tsaronmu tare da magana ta ƙarfafa addu'o'i ga wannan ƙasa tamu wakilan al'umma na waɗannan yankuna da mai girma minista ya ziyarta sun yi amfani da wannan dama don miƙa godiya tare da kokensu na ƙarancin gine-gine na kula da kiwon lahiyar dabbobi da ma wuraren kiwon lahiyar su da dai sauransu bayan wannan tattaunawa mai girma minista ya yi alkawali na mika wannan koke-koke zuwa ga magabata a ƙarshe ya ƙara jan hankalinsu na su ƙara tattalin wa'annan dabbobi namu a cikin ingantacciyar kiwon lahiya don wa'annan dabbobi su zamanto arzikin wannan ƙasa. kamfanin hajjira umar na hambaliwa yaji ya kira wani taron manema labarai a ranar yau dinnan domin yin bayani dangane da shirye-shiryen da suke yi na umara ramadan da za ta fara idan allah yarda a cikin watan azumin ramadan kamar yadda aka saba kuma kamfanin ya sanar da maniyatan cewa idan allah yarda a ranar 25 ga watan maris mai kamawa ne jirgi na farko zai tashi daga nan birnin mai domin isa kasar ta saudiya ga karin bayanin da daya daga cikin shugabannin kamfanin na hambaliwa ya yi ma manema labarai a wajen wannan taro. akwai jirgi na ƙasar makka shi zizakwa gamin ga ya ɗauke mu da alazanmu direct ne yake kanmu madina janar 25 ga wata garin nan muke isa madina in allah ya raida a madina za a yi kwana hudu an yi ta madina bayan an yi kwana hudu sai a ta makka to ana maka ko sai 13 ga watan abril kenan bayan sallah to a lokacin nan za mu dawowa insha Allah to shine muke so eh, alazanmu su shiya su shirya waɗanda ba su da ba su idda takardunsu ba cewa da fasfor to su zo mu kama musu su samu su maza maza su yi fasfor waɗanda ba su idda biyan kuɗinsu ba su ma su zo su idda biyan kuɗinsu kamin wannan rana ta kama Eh, abinda muka ƙara gaya musu shine cewa a can madina mun kama otal kusan babban masallaci a makka ma mun kama otal wanda aka ce ma premier land numero 1 kamar waɗanda sun kasan ƙasan makka sun san wannan otal shina cikin mayan otal na garin makka don mutum dubu uku da hamsin ke kwana cikin shi hotel ne mai ɗaki dubu uku da hamsin kenan kunga kenan ba karamar su baka cika shi su da yawa ma suna iya su zo su ɗauka mu dai mun ɗauki daidai mutanenmu tunda kowancan eh, umara da mun kai wanda mun ka kare biyar ga watan janvier tunda mun tahi eh, le 24 december mun ka komo le 5 janvier to can mun ka aji alhazanmu otal ne wanda yana kusa ga belladan ita ko belladen masallacin belladan kowa ya san da gare shi sai babban masallaci na makka kenan na wajen alazanmu za su samu wuri kusa ga eh, babban masallaci cikin kayan minti goma na tahiya kakai ciki eh, cikin masallaci daga otal. Eh, kuma duk babban dai abu shine in ka ta ibada ka ta ka yi roƙon Allah to kamar dai wanda muka saba ko da yaushe muka ta tare alazai muna ce musu ce muna tuna musu da kar su da ƙasarsu su da Nijar cikin addu'o'in da duk za a yi mutum ya san yana da iyalin shi yana da garinsu yana da gidansu to kuma babban harka ita ce ƙasa kenan a yi Nijar addu'a jiya ne allah ya yi wa shahararren dan bandariyar nan ada mai kano na jihar maradi rasuwa kuma tuni aka yi jana'izarsa shi dai ada mai kano ya kwashe galibin rayuwarsa ne wajen raya al'adun gargajiya na kasar nan tamu ta jamhuriyar nijar musamman inda ya bayar da hankali ga raya maganar tabastaka tsakanin wannan jinsi da wancan ciwon gaban allah da ya riga mu sai mai fatan ubangiji allah ya yi mashika da imani kuma allah shi kama mafi zaman shi da kushewa to ada mai kano mutum ne mai ban dariya kuma mai son harkar jama'a gaskiya sai dai mai ta godiya kuma ubangiji allah sa na baya gare su an suka taso su yi koyi da shi tunda yau da da ada sai dai suna ada ya riga mu kuma allah ji kanshi duka famikin ada ubangiji allah ya ba su haƙuri kuma allah ya sa ada ya kwanta ya huta kuma ubangiji Allah ya mu cika da imani mu da muka mu da muka mu da muke nan muna fatan ubangiji kuma Allah ya mu cika da imani mu ma Allah kyauta mu kuma mu to gaskiya sai dai in ce tabbas saka kasan mu ita ce babban makircirkin kasa cikin kasan mu tunda yau inda babu tabbas saka yau harkoki na na Nijar da sun tabarbare tunda mu yau mun zama uwa ɗaya uba ɗaya ne harkar tabbas saka yau ba ka tsine kake ka almo ba gobiri ba gobiri kake ka almo ba tsine ba mi kake ka almo ba gobiri ba gobiri kake ka almo ba mi ba hillace kake ka almo ba balbare ba balbare kake ka almo ba hillace duk ka ji abin da ya hada zumuncin mu a cikin ƙasar Nijar kuma muna fatan ubangiji Allah shi ƙara mu zumuncin nan mu kara karfafa tsakanin ɗiyanmu da mu. To masu kalam sauraron mu da wannan bayanin muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku labaran nake muku fatan alheri mu huta lafiya sai an ku.